بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ذلك ثلاثا وما من إله إلا إله واحد إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يسلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta 23 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara muna 28 ga watan shida shekara ta 2016 cikin taimakon Allah wannan shi ne program na hudu da muka samu damar yi a wannan rana an yi tafsirin mata da aka saba yi a masallacin juma'a na malali lokos daga nan bayan an tashi akwai kungiyar alisan foundation sun shirya wani gagarumin taro na mata inda suka bukaci a jiya musu wa'azi mata daga ko'ina a cikin kaduna sun yi saurin har da iyalan mai girma gwamnan jiha duka suna wuri inda aka tattara su aka musu zaitun hama da gyaran To bayan nan muka wuce nnpc akwai masallaci a can mun samu manya-manyan jami'ai da ƙanana-ƙanana da al'umma da suka taru aka gabatar musu da wa'azi bayan sallar azhar to daga nan ne muka koma gida muka shirya muka kamo hanya zuwa nan kamin mu iso muna da labarin rasuwa da aka yi mana a wannan anguwa akwai dattijo babanmu gaba daya ɗaya da cikin dattawa da suka hidimta wa izala tun izala da zafi-zafinta alhaji muhammad awal uba tela muhammad awal uba tela wanda mahaifi ne akwai dan zamana tare da shi shi ke tuko mu a mota mafi yawan lokaci daga masauki ya kawo mu nan kuma ya tuka mu ya mai da mu gida tun da aka fara wannan ramadan yaron in ne baka shi tare da mu ba ya je duba mahaifin ne Shi ne aminu direban malam ibrahim kasuwar bacci hatta tafiye-tafiye na da'awa a cikin ƙasa yana daga cikin da muke ta fafatawa da su to mahaifinsa ne wanda Allah ya masa rasuwa to mun bi ta gidan yanzu kamin mu ƙara su domin mu gabatar musu da ta'aziyya kamin ya rasu ya bar wasiya cewa in Allah ya sa ya cika yana bukatan ko shek Abdullahi Balalo ko Muhammad Kabir Gombe dai daga cikin su sallaci jana'izar shi to shugaba baya nan ni ne ya kamata na halarta ni kuma ina can wajen wa'azi ga kuma ɗimbin jama'a sun taru a gidan domin gabatar da sallah to aka yi magana da ni na ce to a samu wani abokin ta ya gabatar da sallah bai kamata jama'a sun taru a rike su ba inda malam usman sare ɗaya daga cikin manyan maluma namu a nan kaduna shi ya jagoranci sallar wannan bawan allah allah ya ji ganshi ya gafarta mishi eh, sannan adamu aliyu mai gora baya jin daɗi a ci gaba da yi masa addu'a allah madaukin sarki ya bashi sarki taimakon manara taimakon manara akwai ƙungiyar rauda waɗanda suke can masallacin juma'a na malalai da muke gabatar da tafsiri su ma mata sun ji ana neman wannan gudunmuwa a jiya sun aiko da gudunmuwa naira dubu hamsin da ɗari biyu da ashirin a yau suka sake aiko da wata gudunmuwar ta naira dubu casa'in da takwas muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ga wata wala ga musulunta kana jin hausa ko turanci kake ji you hear hausa do you hear hausa very well also once more very well oh hausa to ya sunan ka me azikir na na kana so ka karbi kalmar shahada to kamar mai ta abinda da zan faɗa ka ce ashadu ashadu Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashadu wa ashadu anna muhammadin rasulullah shi ke nan ka zama musulmi na wani suna kake sha'awa cikin suna yana addinin musulunci akwai makwabcin kuma suna idris kana son idris idris suna ne mai kyau suna ne na annabawan allah daga yanzu ka zama idris muna addu'a allah ya sa wa musulunci ta albarka daga yanzu za ka kame daga cin abinci yanzu yan agaji za su tafi da kai su maka bayani menene abin da za a ci gaba allah ta'ala ya sa wa dace na kame shi ya musulunta akwai dai shi ba da ya musulunta ya taho da babul hannun zai ce ba zai kuma da babul da shi ba zai ba babul da shi a nan da kawai ya agaji eh, ya agaji sai ku dauka ku tafi da shi na mu ja shi domin ku gabatar masa da abin da ya kamata akwai dai shi ma ya musulunta sunan shi musa muna addu'a duka allah ya albarkaci musulunci da su. ƙungiyar al-ihsan foundation ƙungiyar al'isan foundation su ma sun aiko da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu hamsin sannan ɗazu lokacin da ake gabatar da taro sai muka yi musu bayanin manara nan take mata 67 suka ce su ma sun ba da gudunmuwarsu a nan take wanda suka ba da gudunmuwa ta naira 67 har da 400 wata hajiya bintu shitu gimbiyar bakori ita kuma ta bada naira dubu biyar abinda mata suka hada naira dubu ɗari biyu da saba'in da shida da ɗari shida da ashirin muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi duka Allah ya musu tukuci da aljanna ana nan mako ko zaka tuno mana inda muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الله يشي لقد كفر, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة hakika sun kafarta, suwa allazina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce lalle Allah wato ɗayan uku ne Allah ɗayan uku ne su ne nasara masu aƙidar trinity god the father god the son god the holy god Allah uba Allah da Allah ruhu mai sarki kenan allolin sun zama nawa sun zama guda uku ko masu aƙidar Allah Allah Maryam Allah Annabi Isa Allah kenan allolin guda nawa ne guda uku ɗaya shi ne cikatan na uku amma su masu aƙidar Trinity suka ce Allah Uba Allah da Allah Ruhu mai tsarki amma dai kuma guda ɗaya ne guda nawa ne guda ɗaya ne suka kawo wani lissafi 1 plus 1 plus 1 is equal to 1 to kaga wannan arithmetic din ba zai kama hankali ba an ce guda uku ne ga Allah Allah yana cin gashin kai ga annabi Isa yana cin gashin kai ga ruhu mai tsarki yana ne amma dukkan su yana hada Allah ne kuma Allah ne guda daya kaga lissafin ba zai kama hankali ba shine inna laha salisu salasa suka ce kamar triangle ne yana da dungu guda uku to amma triangle bai dungu guda uku ko wani dungu yana cin gashin kansa ne ko wani dungu bangare ne triangle ne ba mai cin gashin kansa ko to ko ga misalin ke na yanzu bai yi ba yanzu triangle ne guda uku kace musu triangle guda daya domin kowanne mai cin ne mai cin gashin kanshi ne to Allah ya ce masu wannan aqida sun kafirta masu wannan aqida sun kafirta me ya jefa musu wannan tunani abin da ya jefa musu wannan tunani shine annabi Isa irin mu'jizozi da ya nuna a zamanin shi wannan ya sa wasu suka ce masa me suka ce dan Allah ne wasu suka ce masa me Allah ne amma dai shi annabi Musa ba annabi Isa ba shekarantar da wannan akida ba shi yasa Allah ya sa musu kaulatar yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salata musulmi mun yi imani da annabi Isa kuma mun yadda haihuwarsa ya zo duniya ta hanya mai ban mamaki domin an haife shi da uwa amma babu ne babu uba to amma ai akwai wanda fi wannan ban mamaki shi ne annabi adam shi da Allah ya halice shi babu uwa babu uba banda shi ga hawa matar annabi adam kashin annabi adam aka ciro aka halice ta da zaka dauka ta samu uba tana da uwa ba ta da uwa to ba ma wayannan ba a bible din ma sun ba da labarin mutumin da yake wannan ban mamaki wani mutum da ake kira malikizedek malkizidek suka ce malkizidek has no father no mother no genealogy no beginning no end aka ce bai da uwa bai da uba bai da jerin gwanon kakanni bai da farko bai da ƙarshe amma duk da aka basu ce shi ma Allah bane yanzu da wannan da annabi isa wanda shi ba da mamaki ya shi ba da mamaki ne da annabi isa inda labarin ya inganta annabi isa Allah ya kawo shi duniya ta hanya mai ban mamaki a ƙur'ani akwai suratu maryam Allah ya bada biography nawa na mahaifiyar annabi isa Allah ya ce mu restoration ƙwaƙwalwar mu yace wasu fil kitabi maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الله يتيك باس الأبار مريم أتكين القرآن ميجرما yayin يا ta تفكر لك أتكين mutanenta أنت تبسو تنجو ونوري wani تنفع مكانا شرقيا nufa قبر shirkiya gefen gabar wannan yasa kiristoci suke girmama gabar duk da kaga coci ina take kallo gabar abin da yasa take kallon gabar saboda ta gefen gabar da maryam mahaifiyar annabi isa ta fita daga wannan masallacin ta gefen gabar ta nufa an gane wannan to me ya faru فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قويا da alama abin da ta je ta yi yana da bukatar sai ta daga jama'a malaman tafsiri suka ce wanka ta je ta yi wasu suka ce wanke ta je ta yi wasu suka ce ta je ta biya bukata ne kowanne ne ma dai ta riki shamaki tsakaninta da mutane ta ɓuya inda ba a ganin ta kan hanyar ta tana dawowa Allah ya ce sannan arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhin mu shine mala'ika jibril amma da zai zo wajen ta in ya zo da siffar mala'ika za ta tsori ta fatamassala laha basharan sawiya sai ya surantu da surar saurayi namiji kyakkyawa wanda halittarsa ta ta kawai sai ta ga wani kyakkyawan saurayi ya tare ta me ya faru birrahman minka in kunta taqiya da yake tana tarbiya تنا sai ta ce inni a'udhu birrahman minka ni ina neman tsari wajen Allah mai rahama daga gare ka in kunta take in inda kai mai tsoron Allah ne bai kamata ka tare ni daga ni sai kai kana namiji ina mace kace mai magana ba kenan wannan ya nuna mata ce mai tarbiyya to me faru قال إنما أنا zakiyya qala sai ce da ita saurara ne ba mutum bane inna ma ana rasul ربك ni dan aikan ubangijinki ne abinda Allah ya turo ni kuma li ahabalaki gulaman zakiya domin in baki yaro mai tsarki jariri mai tsarki zan baki sai ta ce me qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya qalat sai ta ce anna yakunu li gulaman ta kaga zan samu da wala mai yamsasni bashar ni ba mata aure bace namiji bai taba shafata da aure ba walam aku bagiya ni kuma ba iska ce karuwa ba in je in yi zina to ta kaga zan samu ni ba karuwa ba ni ba mata aure ba kenan mace ba da ta samu ciki sai ta kwanta da mai da za ga yarinya cikin ta yayi tim da ciki mu ce lafiya da ce kwalbar sabin of na shanye za mu yadda ba za mu yadda ba dole ta yi bayani to ne ce mata قال كذلك قال ربك هو علي هين قال da ita كذلك قال ربك haka ubangijin ki ya fada ki haihu babu miji ba tare da namiji ya sadu da ke ba kuma Allah ya ce in gaya miki huwa alayya hayyin wannan auren shi Allah mai sauƙi ne ji Allah ولنجعله آية للناس ورحمة منه ولنجعله منا mu sanya wannan jariri ki haifa ya zama ayatan aya linnasi ga mutanen duniya wa rahmatan minna da kuma rahama daga gare mu inji Allah kana amrun maqdiya sai ka tana ta wani kalle-kalle tana muzu ta damu ya ce ke saurara ki wa kana amran maqdiya ba shawara ki ake nema ba Allah ya riga yayi fasin judgment an gama da wannan ajandar ko kin yadda ko baki yadda ba min an kin amince ko baki amince ba riga an gama too late to cry when the head is cut off an gama gaba na'am فحملته فانتبذت به مكانا قصيا وطبعا لما تذكير سكتي يا يهوسا أو يا ريغتا hura wannan ne ashe ya hura mata cikin wata shi daukar cikin annabi ta ba wai daga karami ne ta girma ya ta girma lokaci da aka busa shi da daukar cikin da girman cikin da nakura da haihuwar duk a cikin sa'a da ya kai wani emergency operation kawai fahimaratu nan take kawai sai ta da cikin annabi isa ta yanzu makon ta dawo sai ta kara gaba ko za ta dawo to ta dawo da ciki mai za ta ciwo mutane sai Allah ya ce fa a halin makhadu فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا الله تركي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أدري وأن اللوكتي فأجاءها المخاض نابرة تتيلت تعالى شنو معنى فأجاءها domin asalin kalmar fili ja a fili ne lazim ba fili ne muta'addi ba to amma akwai ka'ida da malaman larabci suke da shi ɗaliban ilimi duk sanda aka samu fili mazi sulasi fili mazi mai harfa guda uku idan aka sa shadda akan ainul abin da ake cewa ainul fi'il shine harfin fili na tsakiya harfin fili me na tsakiya to aka sa masa shadda ko kuma aka sa alhamza a farkon filin. to ta'adda li wahidin in kana laziman wa ta'adda li ithnaini in kana muta'addiyan li wahidin idan da fi'ilin lazim ne wanda bai bukatar maf'ulin bihi to yanzu zan yin ta'addi akan maf'ulin bihi idan da fi'ili ne muta'addi ne yake aiki akan maf'uli guda daya to wannan shaddar ko wannan alhazza za ta kara masa karfi ya zama bulldozer ya aiki kan maf'ulin bihi guda biyu to anan gurin fi'ilin lazim ne sai aka sa masa alhamza aka sa masa me ja'a lazim ne sai aka sa alhamza sai zama a ja'a to yanzu ya koma mata addini ina fata an gane shi ya sa almakadu ya zama da me da rufuwa almakadu sai ta tilasta ta ita haɗin ne ita ce maqulun an gane karatu wannan hadin akan ta filin ya aiki ita ta tilasta ta ila jizin nakalati zuwa ga wani kututturan dabino ta samu wani kututturan dabino ta dace shi kam yayin da kake jin azaba da wahala da ciwo irin da nakuna kana neman wani abin da za ka rike haka ne to sai da samu wannan kuturar bido ta dafe shi gamgam. to a wannan lokaci ga damuwar za ta haihu ba miji ba ta tanya za a cire ta ba ga wahalar naƙuda ƙalar <clears throat> sai ta ce ya laita ni ya kai tona ina ma a ce mitu kamla haza na mutu kamin wannan abin da ya same ni ya same ni wa da nisiyan mansiya ya zama an ma manta da ni an shafe sunana daga kundin tarihi gaba daya to me faru a wannan lokaci a larama فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك فريا to yanzu ga jariri ya fito jaririn yana fitowa yaji suna fadin wannan magana fanadaha sai jaririn ya kira ta min tahtiha daga karkashin ta me ya fara ce mata Allah ta hazini karki bakin ciki yake mahaifiyata ni ba dan da zai jawo bakin ciki bane dan da zai jawo alheri wa al'umma ne ke murki bai zaki faɗa wa mutane amma ba shine matsalar ki ta farko ba matsalar ki ta farko kin haihu a daji ba ruwa ba abinci haka ne idan ta ma al'ahammu wal muhimmu al muhimmu ila al'ahammi idan ga important ga most important sai suka haɗu wanne za a yi da shi sai a yi most important shi important ya jira ba wai bai da muhimmanci bane amma idan ka ta ba iso kai shi ba yanzu most important a wajen ta ne ruwa da me da abinci shi sai ya ce mata kalija ala rabbiki ta hataki sariya ga marmarar ruwa na ubangiji ya bulbulo miki da shi a karkashin ki duba wanda za ta sai ga ruwa garau garau yana bulbulwa daga karkashin ta me ya faru banda wannan alaran ba fakuli wa huzi wa hunzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqiq alayki hubaban janiya ya Allah ya ce wannan mutsirin da biyu da kika dafa girgiza shi sai me girgiza shi kiga ikon Allah tana girgizawa ko ce ta ga dabino ya fara girma kama a majiki kamin a yi haka ya yi girma ya yi ganye ya yi yaya bayan ya yi fure yayan sun girma sun nuna nunannun yayan suka zubo a gabanta a wannan lokaci rudaban ya ke kuma har yanzu abu ne mai kyau a rinka ba mai ciki dibino mai ciki a rinka ba ta mai dibino in ta haihu ma a ba ta mai dibino saboda zai ba ta sikarin da take bukata a jininta a daidai wannan lokaci jaririn ma aka ce a dan diga masa da bino me amfanin dan diga masa zai dawo masa da sukari ta da yake samu sannan yake cikin mahaifiyarsa to yanzu an cire shi yana samu wannan sukari da glucose baya samu dan wanda za a dan diga mashi dan ya isa ya sosai ne na jariri malamai suka ce an ce ta girgiza ya ba girgiza wata ce ta jawo ba ko girgiza wata ce kai je ka girgiza mu gani mu ga inda bino zai girma samu rubutu da dabino kai ma ka yi wa gobe waye girma da shi ta ba me yasa kace sai ta girgiza domin Allah ya nuna muku bai da zaman banza ba ba ya da alanko ta gafai ba wai alanko ta gafai yace da bafe ne ko dai haka ne kai sa a riga an dafa shi to maka bari mishi mai jego ce amma duk da ke mai jego ce Allah ce ba zan baki gawa ki kyauta ba akwai abin da ya kamata ke baki ke maki dan motsa ki dan tabuka ki ɗan yi wani abu ke ma kama girgiza sai kawai da zai zaka zama kawai permanent member da bashen inuwa ba sana'a ba aiki sai hure a yin mutane kulle kai Allah karama raba mu da sharrin gayi ga karyar tsiya gayi da karya to ana nan ma ga ruwa ga dabino me ya kamata ta yi فكلي واشربي وقدري عينا فإما ترين من البشر فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما hmm. وقولي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يتي لتفق لي غانا بينو نكيتي واشربي غاروا كشا وقرري أين أجي كنت دهانكلي yanzu an gama da abin da ya fi muhimmanci saura wani abu mai muhimmanci wanda ke da shi ne damuwarki ya za ki kare kanki ya ce wata ba aiki ki bane wani fa in ma tara yin da minar bashari a hadan in kin hadu da wani cikin mutane ya ce ina kika samu ni to fa kuli kace ce inni nazartu rahmani sawma ni na yi wa Allah ne rahama ba kancan kamewa ba zan yi magana da kowa ba falan ukallima al in insiya dama ma'ana as-sawm shine al insan na yi wa Allah ne rahama ba kancan kamewa yau ba zan yi magana da kowa ba in kuna so ku ji inda na samo shi to ga yaron ku tambaye shi zai ga mu an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to yanzu ga tare da karfin jiki me ya faru Allah rabba fa'atat bihi qawmaha ta'milu na'am قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا yanzu da karfin jiki ta ci da ta koshi ta kwamfadi ruwa ta tungumi jaririn da ta tinkaro gari a shine fatar bihi ko ma ta hadin ta zo mutanen sa tana dauke da shi a yana garin da aka kewaye ta sai suka ce ya maryamu ya ke maryam da kada da shi an fariya hakika kin zo da abu kunya sai suka ce mata me يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة إن وما كانت أمك بغيا me yasa suka ce ta zo da abun kunya domin da ba ana أنا ما mai addini ce ana mai me mutumin da ke da addini in yi shirme da jama'a sun fi damuwa shi yasa in kana layin addini dole sai ka yi takasarsa sai ka yi me saboda abin da wani zai iya kwana lafiya kai idan kai zai a mai da allura garma. dole sai kai ta zanzan kuma kai matsala kai kai kuskure kai laifi kai ta bargaza to yan banzan gari ka kara karfa musu gwiwa ai magana ce to aka rabaka Allah kuma yayi balle mu su da ake gari ga kusa da Allah wani malami ya gama caji da daddare yana wa'azi zai na ba kyau Allah ya hada yayi wa'azi yayi wa'azi kawai da daddare aka kama shi yana kwartance a wani gida an fara sa sai tsautsai wani haska da tocila aka ce ai kuwa malam malam ya malami. sai ce akar kalla? ba kai ne dazu dazu nan ka gama na wa'azi ba kace mana na ba kyau yace to ni din yanzu ta mun kyau ne ta kyau cikin ba mata mazan kyau suka ce ya ufta haruna ya ke yarwar haruna wajen ibada ibada ki da ibada haruna ake kwatantawa ma kana abokin mura a sauyi babanki ba mutumin banza ba ne wa ma kana ummuki bagiya uwarki ba mazinaciya ba ce to ya za a yi kike zina kenan idan kai mazinaci ne matar ka mazinaciya sai kuka haifi mazinaciya jakar gayu inji wani marubuci akwai abin ban mamaki a ciki sai a ce albasa ta yi halin ruwa to ce yanzu akwai matsala ma kana abokin ra'a sauyin wa ma kana ummuki bagiya to bai ta yi alarama فأشارت إليه سيكي دوني زوا غريشي بأن كلمة تشكو تنبيشي غير قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا suka ce irin magana kike yi haka mu tambaye shi jaririn kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za a yi magana da jaririn da ke cikin zanin goyo wace irin magana ce kike haka ai jaririn da ke zanin goyo baya magana yau jariri ashe sai dago kai إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا جاريني يا دوكا شي تيكا كوتورا لا إني عبد الله إني باوان الله me yasa ya ce ni bawan Allah ne domin wannan abun mamaki ne ana iya samun wasu masu gigi da za su ce masa dan Allah ne shi yasa Allah sai ya sa kalmar da zai fara faɗa wacce za ta kawo gyara wannan kuskuren ka yi shi sai ya fara da inni abdullahi ni bawan Allah ne a taniyar kitaba nan gaba Allah zai bada littafi littafi na lijila waje alani nabiya sannan Allah madaukakin sarki zai sanya ni in zama annabi in ci gaba da isar da sabon Allah to fa nasara da suke kewaye sai aka fara wazewa aka ce a ah, wannan dan Allah ne dan ba dan Allah ba wai ce magana na jariri wasu suka ce kai ba dan Allah ba ne Allah ne da kai shi ya sauko domin ya wa'azin da kai shi ne da kadi gafara da zina kalo inna laha salisu salasa an gane karatu? to bari mu dawo kan wannan kalma salisu salasa menene salisu salasa shi ne cikatan na uku guda uku su su uku ne shi wannan yana cikin uku yana cikin me da shi aka hada sannan uku ta tashi shine ma'anar salisu salata larabawa suna da siga guda uku wajen ba da irin wannan adadi wani lokaci sai su ce ja a me ake nufi salisu ya zo ma'ana na uku ya zo ko ja a rabi'un na nawa na hudu ya zo ko sa shadda su ce ja a tsali na uku ya zo ko ja a rabe ko ja a tsamin ko? ƙwarani ya ce ah, walƙamisatu an na la'anatar lahi alayi walƙamisatu an na la'anatar lahi alayi ka na binan kajibi ƙunga sai aka ce walƙamisatu na hudu gina yadda aka samu rantsuwa ta ɗaya, na biyar sai da aka samu rantsuwa ta daya ta biyu ta uku ta hudu yanzu zai kawo nawa na biyar to na biyar din la'ana sai aka ce wal kamisatu ta biyar din shine yace Allah ta Allah alaihi lalle la'ana Allah ta tabbata a gare shi in kana min al kazimi idan ƙarya yau ta bata zina bai ce ta yi zina kun ga wal kamisatu na biyar din kai daga jin wal kamisatu ka san kamin a yi so kamisatu sai da aka samo hula aka samo saniya aka samo salisa aka samo rabi'a yanzu ba a da bukatan a maka wannan domin ana ganin ka san da wannan an gama da wannan ajandar sai aka ce me wal kamisatu ina fata an gane wannan so uslubi na farko da qur'ani yakan yi amfani da shi kenan wanda laraba ke amfani da shi uslubi na biyu shine su su uku ne amma kana so kai magana akan daya amma ɗayan nan ba shi kaɗai ba ne su su nawa ne su uku ne kana so ka nuna wannan ɗayan yana cikin uku ko su hudu ne a kana so ka nuna wannan yana cikin hudu su hudu ne amma hadda wannan a ciki ko su biyar ne amma hadda wannan a ciki sai ka ce salisu salatatin rabi'u arba'atin khamisu khamsatin sadisu fitatin. sabi'u saba'atin ina fata an gane wannan eh idan biyu ne fa saniya اثنين إلا تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله يتي لا تنسوا إن كنت تمكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم كنت كشوتا فقال نصره الله حقيقة الله يتمكيش حقيقة الله يتمكيش يوشي إذ أخرجه الذين كفروا لو كتن كافرين سكا بدش جل هجرة إذ ثاني اثنين yayin da yake na biyu su biyu su nawa ne a cikin kogon su biyu da shi da wa da sai na abubakar sani ya sune ne shi annabi shi ne na biyun su biyu izu ma gari yayin da suke na cikin kogo malamai sun yi sabani hali yufidu tartib aw yi yufidu tartib wasu malaman nahau suka ce la yi yufidu tartib ba ana nuna na daya na biyu ba ne. ana nufin dai su biyu ne kuma shi wannan yana ciki da shi aka hadu aka zama biyu ina fata an gane wannan me yasa suka ce la yafidu tartib suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar ne idan aka ce yafidu tartib kenan Abubakar ne na daya annabi shine nawa na biyu domin kan annabi ake magana sai aka ce annabi shine saniyatu naini suka ce to saboda kar akai annabi da biyu haza la yafidu tartib wasu suka ce yafidu tartib yana ba da ma'ana ta jerantuwa aka ce to zama haka annabi zai zama shi ne na biyu ke na abokan da ɗaya suka ce kwarai da gaske a nan allah ya gabatar da sayi na abokan <laughs> me yasa allah ya gabatar da shi kamin a hijira waye da mu annabi da magana ya kamata a hijira sayi na abubakar yanzu ce ya rasulullah garin nan sun kafirce mun yi wa'azi sun yi suna ta cutar da al'umma mu mu yi kaura mu samu inda za mu koma inda za mu jaddada addini annabi ce baban umarni ba tukunna haka aka yi tai sai na abubakar na matsa ba har Allah ya bada umarni bayan Allah ya bada umarni sai na abubakar sahabbai na tai sai zai samu manzon Allah ya ce ya rasu rasulullah yaushe mu za mu wuce annabi ce ba ba ni dama ba ke to tambaya nan da annabi da da abubakar wa ya fara inishetin da hijira annabi ne inishetin ko da abubakar to shi sa annabi ya zama sani ya tunani shi abubakar ya zama shi ne a gaba da aka zo za a hijira ya zo samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rana take zo gidan sayyidina abubakar waqtu zahira lokacin da bai samu zuwa gidan shi ba ana cewa sayyidina abubakar yana sallama sai annabi yana sallama sayyidina abubakar ya ce wannan ba lokacin da annabi ya samu zuwa gidan nan bane in Allah ya yi da Allah ya amince mai hijira ne yana fitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ban dama in hijira duk duniya kuma kai kadai ne da karaka waye da raka shi sai da Abu Bakar me zaki sai da Abu Bakar sai da Abu Bakar annabi ce duk duniya kai na zaba yana faɗin wannan sai na bakare ta ya rasu da lalisi na riga na gama shiri wani irin shi ne ce na sai raƙuma guda biyu da naka da nawa domin dogon tafiya ce raƙuman na sa a musu training yadda za su rinka dadewa ba su sha ruwa ba akwai tirin da ake raƙumi sai a rinka hana shi ruwa gwargwadon lokaci kaza sai a bashi ne sai a ƙara kayan ne ne sai a ƙara har ya saba sai ya kai ga zai iya ɗaukar tsawon lokaci bai sha ruwa ba saboda tafiyar sahara ya ce na gama training din su ya ce daga baya sai na tuno ai ba mu san hanya ba muna buƙatar ƙwararren masanin hanya malamin tafiyo da zai nuna mana hanya sai na ga akwai buƙatar ƙarin rakumi na uku sai na ƙara siyo rakumi na uku shi ma aka ba shi training sai na gama tunanin wane ne wanda ya san hanya kuma amintacce da ba zai iya cutar mu ba na gama bincike har na samo mana mutum mai amana mun yi jinga da shi kuɗinsa suna nan na tana da rana kawai yake jira wanda shi zai nuna mana hanya a daji ya ce ya rasulallah na sai muka kama hanya kafiran da shawar za su bi mu dole akwai bukatar mu samu inda za mu koye na sa an yi safiyo inda ya kamata mu koye shine a wannan kogo garin sau nan ya kamata mu koye mu jira har sai ma ya nama. wannan ma na gama ya rasulallah to sai na tunanin mu zauna a kogo kwana uku mana da bukatar abinci ya za a yi so na tana da ƴata asma ita ce wacce za ta rinka kai mana abinci shi yasa ake kiranta za ta da dakai ne gyalanta ta yaga biyu ta daura rabi a kunkuminta domin ta ji daɗin tafiya ɗaya rabin kuma shi take makalawa kula sai ta rataya kula ta tuwo ya ce na gama ba ta tirenin biyar da za ta yi riga an gama ya ce ya rasu da kuma sai na sake tuno wani abu larabawa ba tafira bala'i suke da ita balarabe zai iya ganin kwallon dabino in ya kalli kwallon dabino sai gane wannan dabino na makka ne ko na madina ko na tayi kwallon dabino kawai in ya ga taku mutum ya kalla da kyau zai iya gane wannan taku malam nasiru kidan saboda tsaba basira shi to me kai mana abincin nan za a iya gane takunta karshe a biyu a gane inda muke ce to na tana da wanda zai rinka kiwon tumaki in ta tafi kai mana abinci shi kuma sai koro tumaki da sunan kiwo sai ya bi sai ya baje sawunta za a gane sa'u ba za a gane mai ce har ya tafi can kusa da dutse sai ce kuma sai dan tatso mana madara sai bari tambaye ku da annabi da na abubakar waye wa hijirar shiri shi sa ya zama na daya annabi ya zama sani ya zinai da akan matsalar hijira da za su tafi na abubakar na cikin security na annabi shi na adc shine chief protocol shine chief detail shine SA shine PA duk wani abin da ka sani zai wa annabi shi ke yi wa ke hidima a cikin tafiya shi yasa ya zama na farko annabi ya zama sani ya sunai da aka je bakin kogon za a shiga sai na bakar ce da aka tayar rasu da ban musamman ke ciki ba bari ni in fara shiga an akwai wani abu a cike kashe ni kai ka domin rayuwa ka tafi tawa amfani ya shiga cikin kogon nan ya lalube ya tabbatar wa ya fara shiga kogon annabi ko abubakar Ke sa annabi ya zama na shi kuma Ke <laughs> sa abubakar ya zama ɗaya annabi ya zama mai sani ya su ne da ya shiga cikin kogon sai ga ramuka ya ji tsoron menene a cikin rami kan wani abu ya fito cutar da annabi ya cire sai ya yaga sai yana toshe ramuka duk ramuka kogon sai da ya toshe su ya zama duk ramukan an toshe su rami daya rigar ta kare ya rasa da me zai toshe rami sai ya sa kafa sai ya toshe rami ya ce ya rasulullah shigo komi lafiya lafiya annabi yana shigowa ce ya rasu rasulullah kwanta kai bacci ya kwantar da manzan Allah akan cinyarsa yana ya rasu rasulullah kai bacci ka gaji tafiyar fa tare da shi akai kuma a tafiyar ma shine mai gadi shine mai hidima amma yana cewa ya rasu rasulullah kwanta kai kai bacci ni kuma zan kwana a zaune ina gadin ka shi yasa ya zo na daya annabi ya zama sani ya sunaini ashe rabin da ya toshe kafa sannan akwai maciji a ciki macizin ya sare shi dabi ya hau kan shi amma ya ƙe motsa saboda kar annabi ya farka maciji ya ƙara saran shi zai ya hau kan shi fuskarsa ta kumbura idanunsa suka yi jajawur kansa kamar zai fashe jikinsa ya ɗaurawa hawaye suka fara zuba daga idanunsa amma bai da ya motsa kafarsa ba kar annabi ya motsa hawaye ne ya zuba kan kubatun manzan Allah annabi ya abu ya zo masa ya farka dubawa da zai yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sai na bakar har ya canja kala ya ce me yake faruwa shi kuma ya rasu da ka gaji kokari ke bacci bari ka dan kare bacci da yi bacci ya rasu da laifu shi yasa amma wai malami wai fito ko ana fito yana cewa waɗanda suka kashe annabi mutane hudu da abubakar da umar da hafsa da aisha a najeriya ba ke karantar da wannan akidar wallahi na gani da idona na ga kafin da idona wai su mazan suka murkushe annabi da tsiya-tsiya matan suka tsura wa annabi guba ya sha ya mutu su suka kashe shi na ji mutum biyu suna wannan magana ɗaya murkushe shi ɗaya bashi in yana son kashe shi da bai da kashe shi tun a ranar ba da yana son kashe shi ba zai kashe shi ranar hijira ba wa yake kira yawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suka ce kenan a nan din da haka yake shiru tartib a harkar hijira da hidima wa hijira na abubakar ne na daya annabi shine mai saniya sunaini to wannan kalma ta saniya sunaini ita ce anan salisu salasa an gane karatu mun samu siga nawa siga biyu siga ta uku shine sai ka rage daya sannan sai ka jingina ya za ka yi sai ka ce rabi'u talatatin rabi'u talatatin na ko salisu isnaini ko kamisu arba'atin yana da bambanci da wancan komai da bambanci can da duka adadin daidai ne yanzu kuma sai aka rage daya sannan sai aka yi mai sai aka jingina to shi kuma malaman larabci suka ce yufidu tasyir yufidu maza a tasyir abinda ake nufi shine in nace rabi'u talatatin da su uku ne sai rabi'u ya zo ina fata an gane fasaru arba'a sai suka zama nawa fasaru arba'a ta sai suka zama su hudu shi yasa aka ce yufidu maza a tasyir qur'ani yayi amfani da irin wannan Allah madaukin sarki ce sai na salasatu سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم نعم ويقولون ويقولون سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب آه آية أيها ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ديديني ديديني ديديني تباين ونو خاتبام وتا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم تو كنت فيك تقولون أكتب سيقولون ثلاثة rabi'uhum kalbuhum kenan su uku ne karan na hudu da ya hadu da su sai suka zama su nawa suka zama hudu shine rabi'uhum kalbuhum wa na? kamsatun sadisuhum kalbu wasu suka ce kamsatun su nawa ne biyar sadisuhum kalbu kun ga wanda ya zama sadisu kamsatun gina shi sadisu da su biyar ne da wannan ya zo ya haɗu da su karen ya haɗu da su sai suka zama su nawa sai suka zama su shida fasaru sittatan an gane wannan wa ya ƙuluna saba'atun wa saminuhum kalbu nan kuma aka ce guda bakwai ne amma wanne ne na takwas karansu na takwas da karan ya shigo shine sai suka zama su nawa suka zama su takwas guda biyun ba a sa wawun ba Salasatu ya sai kuluna salasatun rabi'uhum kalbu ba wawun ko eh. wa ya yaquluna kamsatun sadisuhum kalbu eh. nan ma babu wawun amma nan sai aka ce wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum wannan wawun ita ake cewa wawu samaniya wawun me wawu samaniya ita ma wani babi ne a wajen malaman larabci hmm. shi ne ka kirga adadi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai to kamin ka fari na takwas sai ka sa wawu sai ka sa me wawu akwai fa'ida da wannan yake bayarwa kamar yadda Allah madaukin sarki ke cewa التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون نعم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله التائبون أبنى التائبون ɗaya sai aka ce mai at-ta'ibuna al'adiduna mun samu nawa biyu sai mai alhamiduna mun samu nawa uku sai mai as mun samu hudu sai mai ar-raki'una mun samu biyar sai mai as-sajiduna mun samu shida sai mai al'amiruna mun samu bakwai akwai inda aka sa wawu tun daga farko har zuwa nan ba sa wawu ba to da muka faɗi na bakwai al'amiruna sai aka ce mai sai aka ce sai aka wawo aka ce wallahu da adil munkar ina fata an gane wannan to bari mu dawo tarihi salata kar mu tafi da nisa yanzu mun gane yana zuwa siga guda uku wanda alqur'ani mai girma ya zo da duk da wayannan me duk wayannan sigogin to sai Allah ya ce waɗannan da suka ce Allah shine salisu salata na ukun cikon guda uku to waɗannan su yi sun kafirta Allah ya ce wa ma min ilahi babu wani abin bauta illa ilahun wahid faci abun bauta guda daya Allah ya ce wa illam yantahu amma yaquluna idan ba su hanu daga wannan mumuna magana da suke faɗa ba la yamassanna alladheena kafaru minhum azabun alim wata azaba ne radadi za ta shafi wa'anda suka kafarta daga cikin su a nan gurin Allah yana yi wa nasara ka shedi idan ba su tuba ba ba su daina cewa annabi isa dan Allah bane ba su daina cewa Allah na uku uku bane to azaba mai radadi za ta iya me za ta iya shafar su ji Allah madaukin sarki babu abin da ake a fusatar da Allah madaukin sarki kamar a ce yana da kamar a ce yana me yana da abin yana fusatar da shi a suratu maryam Allah sai da wata magana ne mai ban tsoro تكاد السماوات يتفطرن منه وتنفطر Allah ce ta kalu samawatu ya يكي تكاد السماوات idan aka ce Allah yana rada sammai suna kusa da su girgiza su tsatsage su fashe su tarwatse shine ta fatar da minu watan shakul ardu in aka ce Allah yana rada ƙasa tana jabda ta tsatsage ta yi girgiza a samu earthquake ta girgiza a tudu ta girgiza a karkashin teku a samu tsunami ta yi ambaliya duk duniya a rakar da ita ne wata shakul arbu wata kirrul jibalu hadda idan aka ce Allah yana rada saboda girman abin wajen Allah duwatsu sukan kusa su ruguje su rushe su tarwatse su watsi ji Allah madaukakin sarki ba wata kalma da aka ta faɗa a duniya wannan abu guda uku ya faru takadu samawati na milhu. watan shakwal ardu wata kirrul jibalu hadda me ya dawo an da aulin rahmani walada saboda kawai an yi da'awar cewa Allah yana da ne Allah yana da ne Allah zai da da kai kake da bukatar da me yasa kake da bukatar da dalili guda biyu kana tsufa kana mutuwa idan ka tsufa da zai taimaka ko ba zai taimaka ba idan ka mutu da zai mai gurbi ko ba zai mai gurbi ba to wanne cikin biyun nan Allah yake yi tsufa yake yi ko mutuwa yake yi to me zai dada sannan ga tambaya ta gaba sa in zai haihu me yake haifa jage yake haifa ko akuya ko sa dan wanshi jage in zai haihu me zai haifa jage dan wanshi eh akuya in za ta haihu me za ta haifa akuya yar warta tinki in za ta haihu me za ta haifa mutum in zai haifu mai zai haifa aljani in zai haifu mai zai haifa kaza in za ta kyankyashe mai za ta kyankyashe Allah in zai haifu mai zai haifa kenan shi ma da zai haihu dole mai zai haihu dole Allah zai haihu domin duk wanda zai haihu zai haifi jinsu tsare. kenan da zai haifa shi ma sai zai haifo Allah allolin sun zama nawa idan Allah ya zama guda biyu duniya za ta zauna lafiya لو كان فيهما فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الله يقول لو كان فيهما آلهة da a ce akwai wani Allah banda Allah madaukin sarki a sama ko a ƙasa Allah ya ce la fasadaka da an samu matsala saman da kasan za su rubuce gaba daya ko san dalili in dai Allah ya ce a yi ruwan sama sai dai Allah ya ce ba za a yi ba za a zauna lafiya idan ɗaya ce wane kudi sai wannan ce a ba kudi zai ba talaucewa zai wanda ta haihu sai ce a ba haihuwa za ta yi ba mutuwa za ta yi an samu rikici ko a samu rikici ba kai ba ma duniya ba ko jihar kaduna nan an ce gwamna biyu ne kana ga za a zauna lafiya gwamna biyu ba ka ga dibiti ya fi kowa biyayya dai da ka samu dibiti gwamna fi kowa biyayya yana lankwashe kai saboda yana jin tsoron ka a ce to faranka da kujerar nan ta kai ke kallo shi yasa ya fi kowa bi biyayya ko za a ɗan tausaya nan gaba baki shi dana saboda an gane kujera yake ne ma za a bashi kai ba ma jihar Kaduna ba amarya kan nan a ce ku biyu ne yaya in ka zo ka samu ɗayan yana ciki in ka ce ya yi ki dala jira na kusa gaba dan ba da minti talatin zai yi ba zai taɓa yi ba Allah ka gafarta mana Allah shi kadai ne wahada hula shirika lahu bai da abokin tarayya bai da mata bai da da sai Allah ya ce mai gaba da ramma afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim sai ku jota irin rahama ta Allah madauki ku ga girman laifin da suka aikata amma sai ga Allah yana lallashin su zuwa da tuba yace afala yatubuna idan Allah ba za su tuba zuwa ga Allah ba ne wa da hu su nemi gafara sa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ya ku bayin Allah idan Allah ya ce ya bude kofar tuba ga wanda ya ce Allah uku ne ya bude kofar tuba ga wanda ya ce Allah yana da da ashe kofar tuba abu da take a gare mu abinda ake jin tsoro baka tuba ba har ka mutu ko baka tuba ba har ka kai gargara inna allaha la yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir Allah yana karban tuban bawa idan bawa bai kai ba bai kai gargara ba in ka mutu baka tuba ba an gama idan ka zo gargara mala'ikar mutuwa ya odiwa ma za a wuce da kai to ya zama tubar fir'auna tubarwa fir'auna fir'auna an yi wa'azi an yi wa'azi yake tuba wai bai tashi tuba ba hatta idza adraka hul garaq hatta idza adraka hul garaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وتنسى الله يبشي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فرعون بيتاشي جواب حتى إذا أدركه القرب sai da lokacin da nutsarwa cikin ruwa ta rutsa da shi gashi tsakiyar ruwa za a doke shi ƙarshen mai girman kai ya zo to wai shi dare ne wayo yin zai tuba yanzu zai me ƙala bude baki shi sai ce amantu na yi imani malamai suka ce a lokacin tunan ya musulunta sai kalmar shahada irin ta mutanen su la ilaha illa zai amana bihi banu isra'il ba abun bautawa da gaskiya sai Allah da banu Isra'ila suka yi imani da shi ya kara musulunta ko bai kara ba sai ya kara musulunta na uku Allah an baka fahimce ni ba wa ana minar musulmi ina cikin musulmai sau uku ya musulunta saboda ya ga ya ga ku tuba ta yi amfani sai Allah ya ce al'ana sai yanzu za zaka tuba sai yanzu ka gane akwai Allah sai yanzu ka gane gaskiya wa sai ta qablu can baya ka saba wa kunta minal mufsidin ka kasance cikin masu banna sai yanzu ne zaka zo ka ce ka tuba Allah ya ce ba karbi tubar ka ba ko dulmiye da shi a cikin ruwa anan aka dulmiye da shi aka halakar da shi kuma daga nan ya wuce wutar jahannama ya wuce ina jahannama Allah bai karbi tuba shi ba saboda ya kai mataki da gargara ya ku bayin Allah ba lokacin da Allah ke karbar tuba kamar cikin wannan wata da muke ciki kowa cikin mu ya san kanshi duk mun san laifin da muke wa Allah mun san me laifin da muke wa Allah ya ku bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah in dai nasara masu hada Allah da wani masu cewa Allah yana da ɗa Allah zai lallashe su ce afala ya tubu na ilallahi wa yin sagafiruna ashe ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa Allah mai gafara ne mai jin kai mu muka fi cancanta mu samu gafara Allah da jin kan Allah ya ku bayin Allah mu tashi da daddare kwanakin sun kusa su kare kwanakin sun tafi an kusa a ciwawa a watsi ko kayi ko baka yi ba kwanakin za su wuce mu tashi mu yi wa Allah kuka mu zubar wa Allah da hawaye daga mu sai Allah yana ganin mu mu fada wa Allah laifukan da muke mu roƙe shi mu lallashe shi gafarta mana Allah zai gafarta mana idan kai wa Allah taurin rai wata rana zaka masa raki wata rana zaka zaka yi mashi raki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa gare shi ni kaina ina tuba ina komawa zuwa ga Allah sama da sau 70 a kowace rana a watan ruwa ya yace ina tuba ina komawa zuwa ga Allah sau 100 a kowace rana sabai suka ce tun sanda aka saukar da suratul nasr idza jaa nasarar wal fath da Allah madaukin sarki ya umarci manzon Allah da istighfari yace idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita data nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله يتيو النبي فسبح بحمد ربك واستغفره كرنك تسبيه ده godiya ga ubangiji ka kana neman gafararsa Allah ne karban tuba ne sahabai suka ce wallahi daga wannan lokaci duk inda kaga annabi zaune in dai ba magana yake ba zaka je na subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayhi abinda harshen manzon Allah yake maimaitawa kenan ko yaushe subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi mai tuba mai ta istighfari da ta koma zuwa ga Allah wallahi duk bala'in da muke ciki abinda zai fitar muke kenan abin da zai fitar muke da shi kadai zai fitar sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga matsalar talauci da rashin abinci ka san sai ka ji mutum ya ce kai muna fama da talauci ya kwana ya kasa bacci amma saboda tsabar rashin rabu wai ya gagara tashi ya alwala ya roki Allah wai kwana da ya bibbici bai na tunanin alhaji wa zan je yin kwankwasawa rabu wa zan kwankwasawa ga kofa Allah abu ne 24 hours ya gagara shi ya gaya wa Allah Allah na wake sun arziki in bashi wake sun gafara in bashi shi yana nan yana fama da damuwa ya kasa baki kuma ya kasa gaya wa Allah bala'i kan bala'i wanda aka haramta masa tsayuwa gaban Allah ya gama lalacewa ai ko gwamna ba kowa ya kai tsaya gaban shi ba ko ko kowa ya kai to kasawa ta karshe shine ka gagara tsayawa gaban Allah kai baka kai ka ga gwamna ba baka kai ka ga minista ba Ba ka kai ka ga sanata ba ba ka kai ka ga dan majalisa ba cewa mana lokal gamma ma baka yi tsayawa gaban shi kuma ga Allah rabbul quwwati wal jabr yana cewa zo ga ya mun me da mu kai biya baka kaga ga zuwa ga mu wannan sahabi ana cikin matsalar abinci da damuwa wani abu sai kara faruwa sa guda ɗaya tallintal abokan gaba suka sace shi ita kuma uwar tana jarabar son yaron saboda haka ta rinka kuka ta tafi yanzu matsala ta zama nawa ga matsalar yunwa ga rashin yaro bayan matsalar talauci ga matar tana kuka hankali zai kwanta mutum ya rasa inda zai sa kan shi kai bari jin gawa annabi yana zuwa yana fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji halin da nake ciki ya rasulullah yanzu wata na can tana kuka yace maza ka je ka same ta ba lokacin kuka bane ku rike abu abu wannan abu kuma yana ga muku ku rike su duk matsalar da ka shiga a duniya an rike wannan abu